masu kallon mu tare da sauraron mu mu da karar saduwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri na bakonmu na mako kamar da aka sani wannan shiri na bakonmu na mako kan ita mutane domin tofa lokacin baki musamman daga bangarori da dama akan abun da ke faruwa musamman a cikin kasa da kuma ɗansa abuwa da suka shafi ko bangare da ake kallon cewa tafiya ce kawo yanzu suna ɗahir ahmad ni zan jagoranci gabata da wannan shirin to a yau ranar 12 ga watan rabiul awal rana ce da dukkan musulmin duniya kan murna domin zagayowar ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi sallama kuma aka wannan mako na musamman wanda za mu tattauna akan siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda yake musamman yadda mutane kan ji a bangori da dama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga yadda yake annabi sallallahu alaihi sallama ga yadda yake tafiya annabi sallallahu alaihi sallama idan ya tsaya ga yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana zaune ga yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana magana ga yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya bude idanu ga yadda suke annabi sallallahu alaihi wasallama gashin gidansa ga yadda yake gashin idanunsa ga yadda duka yi waɗannan maganganu za mu yi su musamman a wannan shiri na bakonmu na mako wanda za mu tattauna domin mutane su fahimci da kuma irin zakuro ainihin abin da ke ciki na sirrin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan rana ta 12 ga watan rabiu awal mun gayyato malamin addinin musulunci da ke nan jihar kaduna Sheikh eh, Ibrahim Mansur Imam wanda za mu tattauna da shi akan wannan maudu'i da aka bada domin faɗakar da musamman jama'ar musulmi domin fahimtar sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan rana ta musamman Sheikh Ibrahim Mansur Imam barka da kasancewa tare da mu a wannan dandali baki da alhamdulillah masha Allah to alhamdulillah na'am batun da ya shafi al'amura musamman da yawan lokaci za a ji malamai kan yi magana musamman akan halaye na annabi sallallahu alaihi wasallama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 الحمد لله الذي طهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه الأبيات والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مقلاق الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البهيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف آمن لم تخمد لإبادتهم أو قدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية ورضي الله تبارك وتعالى أمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التيجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فائدته الأحمدية من تولاه مولاه بالهبز والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفائدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العالية آه الحمد لله yan uwa musulmi baki daya mutanen kaduna wa ma jawara hamin alqurawul buldan ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a da yake ba duka duniya yanzu ana kallon mu ne baki daya baki daya Allah sarki to alhamdulillah ina gaida dukkan musulmi baki ne na duniya baki ɗaya kuma ina taya dukkan halittar Allah farin ciki domin samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata shafi musulmi kawai ba bata shafi mutane kurum ba ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa yau ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan rahama ga talikai baki daya to kaga anan zaka gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga mala'iku rahama ne ga aljanu rahama ne ga mutane rahama ne ga dabbobi rahama ne ga dukkan sandararrun abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga namiji rahama ne ga mace rahama ne ga musulmi rahama ne ga wanda ba musulmi ba rahama ne ga babba rahama ne ga yaro manzo Allah rahama ne ga malami rahama ne ga jahili manzo Allah sallallahu alaihi rahama ne ga mutumin kirki kuma rahama ne ga mutumin banza domin tun daga wato haihuwarsa sallallahu alaihi wasallama Allah bai sake saukar da masifa a duniya a ƙasa tana cikin damuwa ko in ce duniya duka tana cikin damuwa har ta kai ma zamani yana kuka har da hawaye saboda an najjasa shi an ɓata shi da bautar gumaka masu bautar rana na yi masu bautar ruwa na yi masu bautar wuta na yi masu bautar dabbobi suna yi saboda haka akwai damuwa kwarai da gaske a wannan zamani a wannan lokaci kuma masu faɗa a ji su ne manyan bokaye a lokacin a duniya akwai waɗansu bokaye guda biyu ɗaya ana kiransa sadihu ana ce masa ah, rabi'a tabna mazir bin gassan shi wannan boka a yadda malaman tarihi suka bayar sun ce shi nama ne zallan shi babu kashi a jikinsa kansa ne kurum kashi kuma awa ɗaya ke bacci idan yamma ta yi sai yaransa su ɗauke sai a ɗora shi akan dutse yana kallon taurari kuma yana kallon aljanu da da yake a wannan lokaci Allah tabaraka ta'ala ya ba aljanu dama su rika hawan juna suna zuwa suna jiyo maganan mala'iku suna sanar da su waɗannan bokaye su kuma suna gaya wa manyan sarakunan duniya da sauran kafirai haka to shi kuma ɗaya bokan ana kiransa shi ibnu bahila ibnu badiril yamani shi kuma rabin mutum ne komai nasa ɗaya ne idansa ɗaya kunnensa ɗaya hannunsa ɗaya ƙafasa ɗaya su bokaye ne amma in ka gansu za ka ɗauka aljanu ne so suna suna mu'amala da aljanu aljanu suna gaya musu abin da suka jiyo a wurin mala'iku su kuma sai su rika gaya wa mutanensu to ana haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ana ɗauka cikinsa sai Allah ta'ala ya sa mala'iku su jefe waɗannan aljanu suka ruguje baki ɗaya waɗansu suka mutu waɗansu suka kakkare waɗansu suka shiga cikin ramuka da kogwanni wannan yana daga abin da ya sa aka hana yin fitsari a kogon rami ko kuma cikin dare mutum ya rika yin fitsari a wani wato kogo ko wani rami bai san me a wurin ba Wataƙila akwai irin ragowa waɗannan aljanu wanda suke kwance a wurin to akan wannan ne wani mawaki ke cewa ba'ad li maulidi ba'ad li wata salat bushar alhawa tafi fil ishiraki wa dafani wa sarhi kisra da'a min qawaidihi wan qabda kasar al iza zamayli wa naru farisa lam tuqad wa ma khamidat min alfi amin wa naharu al-qaumi lam yasli kharrad li mawlidihi al-awsan wan ba'asat shawaqib subi tarmil jinna bishuali tunda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama waɗannan aljanu an jefe su ba su samun daman hawan junansu su yi wannan abubuwa da suke yi kuma wutar farisa ta mutu wadda an shekarar dubu ana bauta mata ga korama wadda aka shekaru masu yawa su ita ma ana bauta mata katangun kisra duka suka tsage saboda haka duk wani boka da duk wani matsafi wato a wannan rana karyarsa ta kare saboda bayyanan manza Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan sai ya zama zamani ya yi farin ciki da shi da kuka yake yi sai ga wanda zai tsarkake duniya baki ɗaya ya bayyana sai zamani ya hau murmushi kuma har yau ya kasa rufe bakinsa ne har mawaƙi ke cewa walidal huda falka ina tu diya'u wa famu zamani tabassumin wasana'u an haifi shirya zamani yana ta murmushi har yanzu ya kasa rufe baki yana ta kirari yana murmushi yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to saboda haka ballantana mu da muke cikin zamanin kuma ballantana mu da muka zama musulmi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dama ya mana umarni akan cewa duk ni'imar da ya mana mu gode masa akwai inda yake faɗi bismillahir rahmanir rahim washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ku gode wa ni'imar Allah in kun kasance Allah shi kadai kuke bauta masa to alhamdulillah mu Allah shi kadai muke bautawa shi yasa muke gode wa Allah tabaraka ta'ala ya mana ni'imomi da yawa samuwar mu ni'ima ce bayan an samar da mu din kuma a yi mu mutane ma shi ma ni'ima ce bayan kasancewar mu mutane aka yi mu masu hankali bayan nan aka yi mu musulmi sannan Allah ya ba mu idanuwa ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu shaƙa ya ba mu shafa ya ba mu ɗanɗano ya ba mu hannaye da kafafuwa waɗannan duka abin da ya sa sauran 'yan uwa wato mutane 'yan uwa mutane ba sa gode wa Allah a kansu saboda ba siya muka yi ba kyauta aka ba amma da a ce ido siya ake irin godiyar da za a kan ni'imar samuwar ido ba kaɗan bace to amma da yake Allah ne tabaraka ta'ala ya bamu kyauta kuma ya bamu ba siya muka yi ba shi yasa da yawa za ka iske mutum bai ma san ma me wato ni'imar ido ba amma duk da haka da bawa zai kalli makaho ka kalli makaho ka gani shi ba laifi yayi ba Allah tabaraka ta'ala bai ba shi idanuwa ba sandarsa za ta faɗi a gabansa zai ta lalibe bai ganta ba kai kana nesa za ka ce bawan allah ga ta nan ka sannan ga kurma yana zaune ana zaginsa a gabansa baya jin abin da ake faɗi ga bebe yana so ya magana ya kasa balle ya karatun qur'ani balle ya zikiri balle ya salati balle ya wasu abubuwa amma kai gashi kana da magana kana karatu kai zikiri kai salati in ka ga dama kai karya kai gulma kai tsegumi da sauransu sannan ga hannaye wani kuturu ne ko ba laifi yayi ba kai kuma ba wani ibada kai ba ba wani abu ka bayar ba Allah ya baka yatsu ga kafafuwa wani gurgu ne kai wa in ta'uddu ni'matallahi la husuwa inda zamu zauna mu dinga lissafa kuma muna kidaya ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala ya mana ba za su kidayu ba to alhamdulillah mu mun duba mun hango mun lura duk cikin ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala ya mana babu kaman samuwar an-ni'matul kubra alal alam babu kaman ni'imar samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shine akbaru ni'imati in ba dan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da mutuntakan mu bata amfanar da mu ba in ba dan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ganin mu bi amfane mu ba da jin mu bi amfane mu ba da hannun mu bi amfane mu ba da kafafun mu ba su amfane mu ba da zuciyoyin mu ba su amfane mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya gyara rayuwar mu baki daya yadda ya zo ya tsaftace zamani ya gyara shi haka ya zo ya gyara mutanen zamanin baki daya kuma ila yawmil qiyamati duk wanda kaga ya halaka ya saba masa sallallahu alaihi wa sallama in ba dan shi ba da babu mutumin kirki ko dai a duniya da ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da babu ustaz ba muallim ba sheikh da kowa ka gani jahili ne kuma kowa ka gani arne ne wa kuntum ala shafa faratin minan nari an qazakum minha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yazo duka ya gyara duniya baki daya ya tsabtace zukatanmu ya kadaita Allah a zuciyoyinmu har muka kai inda muke dinnan da ake gani har Allah tabaraka wa ke gaya mana kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah duk wannan saboda manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to watakila mai sauraro zai iya cewa to me yasa ake taruwa ana kafa rumfuna a kafa kujeru a kunna fitilu a tara jama'a a yanka dabbobi wallahi wannan duka muna yin shi ne ta haddusan bi ni'matillahi kuma Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana amma bi ni'mat rabbika fa haddis din ni'mat da Allah tabaraka ta'ala ya ni'imta ka da ita to ka zantar da ita shi taron da ake gani ake yi taron maulidi abubuwa biyar ne a cikinsa ba na shida abubuwa biyar ne na farko wato shine a karatun alkur'ani shine farko duk taron wato maulidi farkon abin da ake fara da shi shine karatun alkur'ani wanda shine abdulus zikiri na biyu yaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine abdul wasa'ilul khairi duk cikin wasa'ilul khairi babu kamar yabo ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda an yi ba ɗaya ba biyu ba a gabansa kuma ya ya yaba kuma har ya yi kyauta na uku to shine wato ciyar da abinci ciyar da abinci da shayar da abin sha da sauransu na hudu shine wato faɗin halayen manzo Allah sallallahu alaihi da kuma ɗabi'unsa da sifofinsa na biyar shine addu'a ga ƙasa da shugaban kasa da jama'an kasa da manya da shugabanni da kuma sauran jama'a musamman kasanmu najeriya a irin wannan hali da take ciki tana buƙatar irin wannan taro wanda za a yi domin a yi kasar addu'a a shugaban kasa addu'a a shugabanni da jagorori da sarakuna da duk wanda yake da mulki ko ɗan yaya a hannunsa to ana yi masa addu'a Allah ya taimake shi ya yi mulkin sa lafiya ya kare lafiya sannan jama'ar ƙasa su ma Allah ya zaunar da mu lafiya fitintunu da ke tasowa Allah ya kiyaye mu da su wancan alhamdulillah mm. akan batun da ya shafi maganar annabi sallallahu alaihi wasallama wacce gashi yadda duniya ta zama ta koma bisa haihuwar sallallahu alaihi wasallama mm. kamar da kuma wannan rana take ranar biyu ga wata baki daya mm. wani ka iya cewa ya yake so ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama idanuwansa idan an faɗi siffofin nan nashi baki daya na'am na'am baki daya Allahu akbar to ƴan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kyan halitta kuma ya bashi kyan ɗabi'a wato duk kyan mutum za ka iya samun naƙasu tare da shi za ka iya samun mutum kyakkyawa amma makaryaci za ka iya samun kyakkyawa amma mayaudari za ka iya samun mutum kyakkyawa mara kunya za ka iya samun kyakkyawan mutum munafiki amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tamma wa tamma ma'anahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama surarsa ta cika ma'anarsa ta cika shi dai sallallahu alaihi sallama mutum ne ba aljani ba ne ba mala'ika ba ne ba ruhani ba ne mutum ne dan adam amma ba kamar sauran mutane ba muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari manzo Allah sallallahu alaihi sallama mutum ne amma ba kamar sauran mutane ba yadda kaga diamond a cikin duwatsu haka annabi ke a cikin mutane diamond dutse ne amma bai kama da sauran duwatsu ba to manzo Allah sallallahu alaihi shi ma mutum ne amma ba kamar mu yake ba Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi daga haskensa kamar yadda ya gaya mana qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin namiji ne cikakken namiji mai matsakaicin tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dogo bane can can ba zan kalile bane ba gajere bane dab dab ba kamar wada yake ba manzo Allah sallallahu alaihi sallama wato a sahabbai sun yi maganganu da dama a kansa sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta yi magana a kansa sayyidina ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala ya yi magana a kansa anas ibn malik Allah ya kara mar yadda ya yi magana a kansa abdullahi ibn abbasin Allah ya kara mar yadda ya yi magana a kansa bara ibn azib Allah ya kara mar yadda ya yi magana a kansa kuraim ibn fatik Allah ya kara mar yadda ya yi magana a kansa hind ibn abi hala Allah ya kara masa yadda ya yi magana a kansa sahabbai dai da dama irin su uh, ummu ma'bad duk sun yi bayani a kansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zaharar launi ne shi ne mafi kyawun launin halitta shi ba fari bane kamar turawa ba fari bane kau ba ja bane dau in annabi ya shiga cikin turawa za ka ga ya fi su ja in ya shiga cikin laraba za ka ga ya fi su fari in ko ya shiga cikin mu bakake za ka ɗauka mutum ne a cikin duwatsu kawai amma mun gode wa Allah muna son sa Allah tabaraka ta'ala ya saka son sa a zuciyarmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato kansa babba ne amma ya mu wuyansa daidai wuyansa kuma ya yi wa kirjinsa daidai kirjinsa ya yi wa cikinsa daidai cikinsa ya yi wa cinyoyinsa daidai cinyoyinsa kuma sun yi wa kafafunsa daidai wa daida ka san mutum za ka iya samun shi kyakkyawa ne amma kansa ya fi jikinsa girma ko kuma kan yawo jikin karami ko kuma cikin ya yi ƙato ko cikin ya tura kirjin ya fito ko kuma yana tangadi ko kuma ka ga dai wani abu haka na sifarsa don dukkan mutum in ka kura masa ido sai ka ga aibi imma ka ga idansa ɗaya ya fi ɗaya girma imma ka ga bakinsa ya yi girma imma ka ga kansa ya yawa jikinsa kaɗan imma dai ka ga wani abu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyansa duk sanda ka kalle shi in ka kifta ido ka bude za ka ga kyan ya karu shi kyansa bai da ginsa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai matsakaicin tsawo ne ba gajere ba ne ba dogo ba ne zankalili kansa kuma ya yi wa jikinsa daidai gashinsa bai duddunkule ba kuma bai saki kamar irin gashin turawa ba sallallahu alaihi wasallam shi mai matsakaicin gashi ne gashin bai zubo irin na turawa ba kuma bai dunkule ba sallallahu alaihi wasallam wata riwaya yana tsayawa daidai bakin kunnensa a wata riwaya kuma yana taba kafadarsa kwarai da gaske goshinsa mai yalwa ne idan ka hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nesa zaka dauka rana ta goshinsa take bullowa saboda haske sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine zaka suna ce masa wasi aljabin wasi aljabin mai yalwar goshi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan gashin gira ne mai yawan gashin gira ne riwayoyi suka zo guda biyu a wata riwaya aka ce gashin girarsa ta kusa haɗewa da wannan da wannan saboda yawan gashin gira a wata riwaya ta dan tankware sai malamai suka ce a'a to yaya sahabbai sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma za su rika eh, eh, sabani mm-hmm. sai malamai suka ce ai dalili annabi ba a yi masa kallon kwakwaf sai dai kaɗan kalla kai kuya saboda kwarjininsa man ra'ahu badihatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'da mislahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka san shi ba baka taba zama da shi ba kai ka fado masa bazata sai ka yayi dukan uku uku sai hankalinka ya tashi saboda kwarjininsa yana da girman kwarai da gaske to amma idan ka zauna da shi kuka yi mu'amala dole ka so shi to wannan kwarjinin ne yake hana a yi masa kallon kwakwaf to idan mutum ya dan dago ya dan kalla sai ya sunkuya to wannan shi ya kawo wannan sabani waɗansu suka ce ai gyarar ta dan tankware waɗansu kuma suka ce a gyarar tana da gashi da yawa har ma ta kusa haɗewa akwai wata jijiya ne a tsakiyar goshinsa ita ta hana gashin girarsa guda biyu su haɗe idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi ransa ya ɓaci in an taba Allah kenan dan baya fushi sai an taba Allah waya gababu lil maula manzo Allah baya fushi sai an taba Allah to idan fa har aka taba Allah ransa ya baci to sai wannan jijiya ta goshinsa sai ta kumbura sai jini ya cika ta idan ya cika ta to sai kaga girar dama tana matsa a hankali gira hagu ita ma tana matsa da a hankali to daga nan ne za ka gano ashe giran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadewa ta yi ba sannan wani abin sha'awa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi ya fi kyau me yasa maimakon ba sabanin mutane eh, sabanin mutane ya ce eh ya yi eh, muni warai kuwa ka ki fuskar kama na ya sosai sosai to anan ne ai zaka gane cewa muhammadun basharun wa laysa kal bashari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fushi dan nafsu ka sa akwai wata zuciya ana kiranta nafsul ammaratu bisu mafi yawancin kiyayyar mutane daga basu da junan nakinsu dan zuciyarsu ne ba dan Allah ba idan mutum yana kin dan uwansa to sai kishi kuma ya zarfafa a cikin kinsa kuma saboda wannan zuciyar kawai to shi manzo Allah baya yin haka manzo Allah bai taba kin wani ba sai dan Allah bai taba son wani ba sai dan Allah to saboda haka idan ya fushi sai kyansa sai ƙara bayyana baya fushi sai an taba Allah in ko ya yi fushi to sabai suka ce to ai ya fi kyau a lokacin da ya fushi din ballantana kuma ya yi zufa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zufa za ka ɗauka ya mamman na diamond ne a jikinsa wa kan lu'lu'il makanuni wal misku arquhu fa misla rasulillahi lam yahza majma'u idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi ko kuma idan yayi zufa to zaka ga yana kyalli yana sheki yana walwali kai ka ce ya na diamond ne a jikinsa yana haske sallallahu alaihi wasallam kaga sabanin mu idan mu ɗaya daga cikin mu ya fushi hmm. idansa zai ja hmm. bakinsa ya dinga kumfa hmm. sa ya faɗi amma manzo Allah ba haka yake ba to wannan jijiya ita ke rabe tsakanin girarsa ta dama da kuma girarsa ta hagu sannan yankan ramin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsawo yankan ramin idansa yana da tsawo sannan kwayar tana da girma kwarai farin ciki fari ne tar bakin baki wulik sannan idan ya fi idan zaki kwarjini ya fi idan bauna kwarjini sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ya sa shi kansa sanin irin kwarjinin da Allah ya bashi kullum kansa a ƙasa yake idan manzo Allah sallallahu alaihi ya dago to duk kekashewar idan mutum duk taurin zuciyarsa in ya hada ido da manzo Allah sallallahu alaihi sai ya sunkuya masa ba wani mahaluki a cikin halittar Allah baki daya wanda zai ido biyu da manzo Allah sallallahu alaihi zuciyarsa ta iya dauka al'arshin Allah fa a daren isra'i da miraji da annabi zai ketare shi da suka yi ido biyu da manzan Allah sai da al'arshin ya duka shi ma manzan Allah sai ya duka zai cire takalminsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa na me zaka yi ce zan cire takalmi ne saboda me yace saboda zan wuce al'arshin ka gaya min yadda kuka yi da Musa a duri Sina ka ce masa fakhla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa to wannan wuri kuwa ya fi duri Sina a tsarki shi yasa zan cire takalman sai Allah tabaraka ta'ala ya ce a ai kai ba Musa ne ai al'arshin ma dan kai ne shi ka taka shi da takalmin ka wuce shine ka ji shi na faɗi wa qad ba al'arshin majidu li wad'atin fa ka fawqa ka'ina ta sama'u wa qad ba al'arshin majidu bi fa'in fa ka fawqa ka'ina ta sama'u hakika al'arshin Allah tabaraka ta'ala mai girma da daukaka ya sunkuya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka shi da takalminsa saboda haka banda wannan ta mu akwai wata sama annabi shine saman sama domin ya ketare sammai ya je wurin da babu sama babu kasa sallallahu alaihi wa sallam saboda haka idanuwansa suna da kwarjini kwarai da gaske sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wato gashi a gefen idansa gashin ido ake cewa kenan ka san banda gira to akwai gashin ido eh, eh. Hmm. saboda haka wannan gashin mm-hmm. ah, suna cewa azajjal hawajib azajjal hawajib hmm. min gayar karan manzo Allah sallallahu alaihi yana da yawan gashin gira amma ya tankware gashin bai haɗe ba hmm. to sannan kuma suna kiran shi ashkalal ainain yana da gashi ƙanana da yawa a gefen idansa kuma yana sa kwalli sallallahu alaihi wasallam yana sa kwalli so uku nan so uku nan in zai kwanta bacci yana da madubi hmm. yana da kum da yake taji gashi yana da wata jaka da yake manzo Allah sallallahu alaihi mai tsafta ne baya son kazanta ko kaɗan kuma bai son wari sallallahu alaihi sallama wato idanuwansa hmm. manya ne sannan kuma karan hancinsa yana da tsawo karan hancinsa hmm. yana da tsawo sallallahu alaihi wasallama ga ramin hancinsa bai da faɗi bai da faɗi kuma babu gashi a ciki kuma bai ja irin na turawa ba babu gashi a cikin babu gashi kwarai da gaske babu gashi kuma bai ja ka san ka duba cikin hancin ramin hancin turawa zaka ga yayi ja to na manzo Allah ba ja bane haske ne haske ne dan saboda haske ma mm. in ka hango shi daga nesa zaka dauka bai da karan hanci haske yadda ka san flasha haka hancin sa yake sai in ka lura da kyau sannan za ka gane manzo Allah sallallahu alaihi yana da karan hanci sallallahu alaihi wasallam hancin yana da tsawo kwarai mm. to sannan bakinsa babba ne bakinsa babba ne aka ce me dalilin sifanta annabi da babban baki mm. suka ce saboda laraba suna da alfahari da baki wanda yake mai girma mm. saboda fasaha amma fa ba mai girma bane wanda ya ketar iyaka sallallahu alaihi wasallam a bakin ya wa fuskarsa daidai kamar yadda idanuwansa da hancinsa suka yi wa fuskarsa daidai labbansa suna da taushi kwarai sannan maganarsa tana da daɗi miyansa kuma yana da zaki idan annabi ya ɗauki ƙaramin yaro ya sa mai harshe a baki ya tsotsa to sai ya kwana ya wuni bai kama nunan babar shi ba miyan annabi kawai ya ishe shi idan rijiya ta kafe in ya tofa miyau a ciki sai ta cika da ruwa ta dinga ambaliya an zo masa da ruwan rijiya daga kasar yaman an tona rijiya sai ya zama ruwan ruwan gishiri ne da aka masa sai ya ce a miko masa abinda aka kawo ruwan a ciki sai ya tofa miyansa a ciki hmm. sai ce a je a mayar ana zuwa aka mayar sai ya koma ruwan daɗi ya tashi daga ruwan gishiri sallallahu alaihi wasallam hmm. saboda haka labbansa suna da taushi yadda bakinsa yana da girma labbansa yana da taushi maganarsa tana da daɗi domin maganar manzo Allah sallallahu alaihi in yi ta sai ka ji ta a cikin ƙawan zuciyarka kuma har yanzu idan mutum ya mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi in har Allah tabaraka ta'ala ya masa muwafaka annabi ya masa magana a mafarki din to zai ji maganar har cikin ƙawan zuciyarsa kuma zai tashi ya farka zai ji zuciyarsa babu bakin ciki ko kaɗan a ciki kamar yadda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke cewa in sun ji muryarsa suna dawowa gida cikin kwanciyar hankali da natsuwa to haka har yanzu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana zuciya tana samun natsuwa ko da a mafarki ne ko bakin ciki yana yayiwa ko mun talaucin mutum ya ga annabi a mafarki sallallahu alaihi wasallam yayi magana da shi to zai tashi saboda murna zaka dauka yafi kowa arziki a garin su sannan bayan nan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunsa bai kumbura ba ko bai lotsa ba bai da kumatu kuma bai da rama a kumatu saboda alamar kumatu alamar haɗama ne alamar rama a kumatu alamar yunwa ne to manzo Allah bai da ko ɗaya sannan wuyansa dogo ne wane wuyan ya tsana malamai suka ce wai me yasa ake sifanta wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka annahu jidu dumyatin fi safa'il fidda kai ka ce wuyan gunki ne wanda aka kera shi da azurfa aka ce me yasa ake sifanta shi da wuyan gunki ko yar bebi ko yar tsana sai malamai suka ce saboda idan ka kalli wuyan gunki za ka gan shi ya tafi sambali har sheki yake to wuyan manzo Allah sallallahu alaihi babu alamar babu alamar rama shi yasa ake masa wannan ake sifanta shi ba za ka ga ya rami kuma ba za ka ga alaman yayi wato kamar alaman kasa akwai bambanci tsakanin wuyan mata da wuyan namiji akwai bambanci kuma tsakanin wuyan wato tsoho da wuyan matashi to wuyan manzo Allah sallallahu alaihi bai kama da wuyan mata ba bai kama da wuyan tsofaffi ba sallallahu alaihi wasallam mm. sannan bayan nan kafadin sa manya ne kafadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da girma kwarai idan annabi ya shiga cikin mutane in sun kai dubu to daga nesa shi zaka fara hango taro baya lullube shi komin tsawon mutum a cikin komin tsawon shi ba dogo bane kamar yadda ba gajere ba ne amma an fi danganta shi zuwa ga tsawo din ba dogo ba ne zankane ne ba gajere ba ne kamar wada amma abin mamaki idan tsawon mutum ya kai farwaya ya jero da manzalla sai manzalla ya kere shi allah bai halicci uwar da za ta haifi dan da ya fi annabar rahama tsawo ba kuma abin da zai burge kan yazo zai wuce ta kofa baya sunkuyawa wucewa zai kurbu ko kankanta kofa a kofa ce za ta karu ai sallallahu alaihi wasallam kofar ita ce za ta karu haka nan duk girman rami nan baya yin tsalle sai dai ramin ya takure ya tsallaki ya wuce shi kawai sallallahu alaihi wasallam to kafadinsa suna da girma sannan kirjinsa da cikinsa daidai ne cikin annabi bai fi kirjinsa ba kirjinsa kuma bai fi cikinsa ba ka san wani zaka ga kirjin ya turo mhm. cikin ya tura ciki mhm. wani kuma cikin ne ya turo kirjin eh, ya to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai suke sawa'u sadri wal badani da cikinsa da kirjinsa daidai ne sannan annabi bai da gashi a kirji bai da gashi a kirji a bai da shi gashinsa ya fara ne daga daidai labba eh, akwai wani kwaloko haka wani rami hmm, yauwa yawwa daidai inda sarkan mata ke tsaya nan ake cewa labba to manzo Allah yana da gashi daga daidai kasan wurin siriri haka kamar an zana shi da rula har zuwa bakin cibiyar shi amma gashi bai watsa haka a kirje shi ah, siriri ne haka daidai bakin cibiyar shi kamar an zana da rula sannan yana da gashi akan kafada eh yana da gashi akan kafada shi sannan yana da gashi akan tsintsiyar hannunsa ya kwanta lub lub lub gwanin ban sha'awa mana sallallahu alaihi wasallam kowane hannu duka biyu ah. yana da gashi sannan dantsan annabi sallallahu alaihi wasallama a curaiki a curaiki idan manzo Allah ya turo hannunsa haka ko baka ga jikinsa ba ka kalli hannun ka san hannun sadauki yana da kaurin yatsu suna da tsawo yatsunsa mhm, wasailu atrafin mhm. wa ghairu mushazzabin manzo Allah sallallahu alaihi yana da dogayen yan yatsu kuma suna da kauri yatsun yana da fadin tafin hannu ga kyautawa ne ruwan sama mhm. in manzo Allah sallallahu alaihi ya yi kyauta to hadari ma kunya yake ji sallallahu alaihi wasallam yana da yalwar tafin hannu yana da tsawon yan yatsu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zanen namu na tafin hannu eh. nashi haske ne nashi ba zane bane haka da warai kuwa nashi zane ne amma haske ne eh ba ja bane haka irin namu kuma abin da zai baka mamaki ka san mutum inda babu riga mm. ka san yana yin duhu eh. inda kake boyewa ba ya fi haske ba eh, to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake bayyanarwa inda rana take gasawa hmm. ya fi haske a kowane bangare dai sai an bambanta kowane bangare eh, ai tun daga haihuwarsa sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwarsa mun sha bamban da shi hmm. kaga baba sai ta faɗa ta ce tun da na dauki cikin sa hmm. ni ban taba yin laulayi ba ba amai bata ma san ta dauki cikin ba kawai abin da ya faru bata ga al'adar ta ba sannan wurin haihuwarsa ba irin haihuwar mu bane sallallahu alaihi wasallam to sannan banda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo duniya kuda bai taba sauka akan fatashi bai taba yin hamma ba bai hamma dai wannan bai taba yin gengedi ba ko eh, bacci ko gajiya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai hamma yana daga rashin kamala idan kana tare da almajiran kuma kana ciki yanzu misali ana wani babban taro hmm. shugaban kasa ya hamma ya kake hmm. da Allah ya za a ji ko kuma ya kwana biyu bacci ba kai a ga yana gengedi yana haka kan shi yana dukan bango to Allah ya raba annabi da duk abin da zai kawo na kasu kaga annabi ba ya amai bai taba yin amai ba manzo Allah bai taba yin hamma ba manzo Allah bai taba yin gengedi ba sannan kuda bai taba sauka akan ai ka san kuda din da ya sauka ai kazanta ne to a jikin annabi ba kazanta ba haramun ko daya ko kaɗan manzala babu haramun a cikin jikin shi to kuda kuma yana zuwa inda kazanta yake kazanta haramun da sauransu mm. to manzala sallallahu alaihi shi ko babu wannan sannan babu dabbar da ta taba ganin annabi ta gudu kamar yadda yanzu mm. za ka wuce tantabara ta gan eh. kaza zama an ta ganka kaza ta gudu ka san dalilin gudu ga mugunan ya tabo ga mugunan watakila zai kama mm. to dukkan dabbobi sun san annabi ba mugu bane dukkan su da manyan dabbobi da kanana da aljanu da mutane ne fa kawai suke annabi wargi amma dukkan halittar Allah tabaraka ta'ala sun sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi ne shugaban halitta kuma ya fi dukkan halittar Allah tausayi shi khalifan Allah ne a cikin bayinsa to sannan banda mm-hmm. wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zufan shi mm-hmm. gumin shi kenan idan zufan annabi ya taba rigar mutum wallahi sai ta mutu bata daina kamshi ba babar anas allah ya kara mata yadda ummu sulaimin wata rana annabi ya yi bacci a gidansu sai ta zo da kwalba tana tatsan gumin annabi sallallahu alaihi sai annabi ya farka ya ce mata ummu sulaimin lafiya ta ce wallahi turare nike yi da shi idan muka zuba shi a cikin turaren mu muka haɗu da mata sai su dinga mamaki a ina muka sadu mu turare mai karfi mu kuma zufan ka ne muke amfani da shi gashinsa dafa'i ne ka duba khalid ibn walid ya yi laya da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa a cikin kwalkwalinsa hular da hular yaki ana yaki hular ta fadi ya rabu da yakin ya dinga neman hular sai da ya samu ta ya dora a kansa sannan ya ci gaba da yaki yace yana tsoro kada wani ya tsinta ya yi amfani da ita dan da wani zai tsinta ya sata akai to da kashin mu ya bushe gashinsa ba sallallahu alaihi wasallam idan yana alola ruwan diba ake sahabbai diba suke in yayi kaki kowa zai rede to da an saki sun ɗiba wanda bai samu ba zai shafa jikin wanda ya samu albarki kuma ana ganin amfanin abu sallallahu alaihi wasallam mm. sannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daki daki yake dalla dalla manzo Allah bai shigar da magana cikin magana bai taba yin magana ba a ce kai ta yi tsawo ko kuma a ce kai ya gajar ya gajar to idan manzo Allah yayi magana zaka ji ta yi daidai kuma ba a koshi da ita ba a kosa ba a gajiya ba zai taɓa yin magana ba a ce kai dama ya rage ba zai taɓa yi ba a ce dama ya ƙara sahabi ne fa ya zo neman nasiha ya rasulullah ausi ne kai mun wasici ya ce lata gaba kada kai fushi ga yanzu misali ni ne ka zo wurina ka ce kana neman maka nasiha kuma eh. zan ce ka bar ƙarya ka daina hassada mm, ka daina munafunci mm. ka daina gulma mm. ka daina kaza sai annabi ya ce ka daina fushi sai ya shiru kawai saboda fushi shine tushen dukkan masifa mutum ya yi fushi babu bannar da zai ba zai ba shi sa yake ce Allah ya bashi jawami kalim magana kaɗan zai yi amma za ta gamsar da kowa da kowa saboda haka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta ne daki daki dalla dalla bai shigar da magana cikin magana kuma in yi magana sai ya maimaita sau uku sai ya maimaita bayan in yi sau ɗaya kowa zai gani amma sai ya maimaita ta sau uku me hikimar haka hikimar haka din mm. wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin magana ne tana da ma'anoni guda uku tana da ma'ana a musulunci mm. tana da ma'ana a imani mm. tana da ma'ana a isani mm. to in ya yi ta musulmi ga yadda zai fahimta mumini ga yadda zai fahimta musulmi ga yadda zai fahimta to haka al'umman manzo Allah suke kaso uku akwai al'ammatu akwai alhassatu akwai alhassatu alhassati musulmi mumini musulmi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana sannan haƙoran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farare ne farare ne wani kankara haƙoransa ba su haɗe ba ah, tsakanin haƙori da haƙori akwai haske tsakanin haƙori da haƙori akwai haske manzo Allah ba zai taɓa cin abu ka ga wani ya maka ne a ah, wane mutum baya babu wannan sannan saman haƙoran akwai wushirya idan manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yi murmushi duk wanda yake zaune a gabansa sai ya yi haka saboda haske wal zai fito za ka kamar hasken zai taɓa idanka sosai mutum ya tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa farare ne wa ashnabu sagrin in tabassama yanjali ka habbi gamamin awla kalbarki qiyal mau in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi zaka ga walƙiya ta fito daga ushiryarsa kai ka ce hadari ne ya hadu zai ruwan sama sannan manzo Allah bai taɓa faɗin magana da ba haka take baya magana da san zuciya sai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi sannan gemun manzo Allah yana da kauri bai da tsawo to bai da tsawo a ah, bai da tsawo ai ka san malamai suna faɗin cewa a rika takaita gemu domin akwai tsawon da in gemun ka yi gwargwadon tsawon gwargwadon rashin hankalinka gwargwadon tsawon gemun ka gwargwadon rashin hankalin ka so da ka gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kauri kwarai kuma yana yawan gyara shi bai barin gemun sa haka yana kula da shi yana gyara shi kamar yadda yana kula da bakinsa da'iman ka gane bakinsa kullum kamshi yake bakin annabi miyansa zaki sa daɗi ko bakinsa kamshi to amma da'iman zaka gan shi yana aswaki to kuma annabi haka yake yana son mutum mai kula da bakinsa kuma annabi baya kyaman wani haka kamar bawa eh. ko idan bawa ya zo zai magana da annabi zai ce matso kusa da ni ba zai in yana magana annabi zai ba shi fuskar shi ba zai juya haka ko da bawon yana tsami kuma wallahi ko bakin sa yana wari annabi zai bashi hankalinsa yana magana annabi yana ina jin ka ci gaba kar ka rage ci gaba ga yamun ci gaba ba zai yanke maganarsa ba ko ta kai awa sai ya gama sannan annabi ya ba shawara ce to ga yadda za a ga yadda za a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato irin ladabinsa da kankan da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama a kan kasa ba shimfiɗa ba sai shin fida ba idan ya shigo gida iyalansa ba su lura ba sai ya zauna kawai inda ya samu sai sun fito su ya rasulullahi ka tashi mu maka sai ci a'a daga nan aka yi mu kuma nan za mu koma sallallahu alaihi wasallam sannan shimfidarsa ba ta fi fadin kabari ba wanda yake kwanciya a kanta shimfidarsa tsawonta da eh. faɗinta bai wuce fadin kabari ba sannan idan wata rana yana ganawa da sahabbansa hmm. sallallahu alaihi wasallama sai wani ya shigo daga cikinsu hmm. ba wurin zama sai annabi ya duba ya duba ba fada sai ya ɗauko rigarsa sai ya dunkule sai ya jefa masa sai ce zauna akan wannan rigar da yake sa da ya buɗe ga rigar manzo Allah ne sai ya rungume ta sai ya sumbance ta hmm. ya ce wane mutum wa zai iya zama akan rigar manzo Allah wannan duka yana nuna maka shi bai ɗauki kansa bakin komai Allah ya riga ya girmama shi idan Allah ya girmama mutum to ba sai ya nuna wa mutane su mutanen su za su gane cewa Allah ya girmama shi amma mutum ya kira mutane akan su girmama shi ko ya rika nuna musu to girmansa ba daga Allah ba to manzo Allah shi ko girmansa daga Allah ne shi yasa yana sa riga mai faci kwarai kuwa riga mai faci kwarai kuwa riga mai faci kuma yana hawa jaki ba siddi kuma ya goyo wani akan jaki kuma yana tafiya in ga kananan yara suna wasan kasa ya rika gaishe su salamu alaikum sannunku ya iyayenku ku gaishe su kuma idan yana cin abinci mm. almajiri ya bara sai ce bismillah shigo mu ci baya rena talakawa baya rena almajiri wa ma almiskina ya yad'u jami'ahun manzala bai taɓa wulaƙanta almajiri ba zai kira almajiri za ka iya shigo a gidan manzala sai ka iske shi yana cin abinci da bawa kuma ana ci yana ɗaukan nama yana jefa masa a gaba yana ci cika ji akwai laushi wani lokaci ma yana ɗiban abincin ko ya ɗauki nama yana sa musu a baki yana sa musu abai haka annabi ke rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya keɓance shi da abubuwa da dama wanda mu ba mu da su wannan farin ciki duka da muke yi farin ciki ne wanda ya shafi dukkan dan adam to amma musulmi a keɓance amma ba haka ba dukkan halittar Allah ya kamata su yi farin ciki da bayyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga bayyanarsa ne aka bayyanar da shirya daga bayyanarsa ne zaman lafiya ya bayyana yadda kaga duniyar nan tana zaune lafiya ba don bayyanar manzala ba da duniya ba ta zauna lafiya bayyanarsa ita ta kawo wannan zaman lafiyan shi yasa ake so yan uwa musulmi mu samu haɗin kai a rika fahimtar juna abinda kuka samu saɓani da dan uwanka to ka zafafa gaba har ya kai ga zagi har akai ga kafarta juna ba wani abu ba musamman akan abin da ya shafi kamar sha'anin maulidi hmm. da farin ciki da sauransu yaya ya sallallahu alaihi sallama yake tare musamman tare da halifofinsa musamman a kila a waje a lokacin da ake zaune hmm. kila iya cewa akwai sai na umaru sai na abubakar sai na usman sai na sauran sabbai dai wanda ake zaune baki da ya alaka su take ai alakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sa ba ma manyan ba waɗanda kake ambatuwa su abubakar mm. su umaru su usmanu su aliyu wajen jawar jallahu ta'ala almu ajma'ina sauran sahabbai ma waɗanda suke bayan waɗannan mm. kowannen su ya ce wallahi idan ka zo wurin manzala za ka rantse da Allah ya fi son ka akan kowa a wurin saboda duk wanda ya zo wurin manzala zai fuskance shi da murmushi da karbuwa da murna da walwala kuma in yi magana ɗaya biyu da kun haɗa ido zai murmushi saboda haka in baka san cewa ya haɗa ido da wani ba ma kai zaka ɗauka kai kaɗai kiyawa wannan murmushi so manzo Allah yana san su yana girmama su kuma yana shawara da su kaga dai yana karban sako daga Allah amma bai yin wani abu haka sai ya shawara da su ga abu kaza ya taso ya kuke gani kuma zai ba su dama kowa ya magana mm. kuma duk wanda ya ba da shawara manzo Allah ba zai rena shawararsa ba zai karba sai dai in daga baya Allah ta'ala ya sa baki to wannan abin da Allah ya ce a yi shi za a yi amma dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da su mu'amala mai kyau mu'amala mai daɗi wanda in mutum yana karanta irin waɗannan abubuwa to in Allah ya ba shi shugabanci ko mulki zai zauna da sa lafiya abin da ya kawo duk matsalolin da muke gani dinnan rashin damuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shugabannin ƙasa da sarakuna da masu mulki suna zama a dinga karanta musu yadda manzala ya rayu da mabiyansa hmm. to da wasu abubuwan musu faru ba manzala yana tausayin al'ummarsa baki da saboda haka ma'amalarsa da sahabbansa hmm. ma'amulla ce wadda take mai kyau kuma <clears throat> wani abin mamaki manzala sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya a rana ba za ka ga inuwar shi ba ba za ka ga inuwar shi ba ka san dalili hmm. ya fara rana haske ai mu saboda rana ta fi mu haske ne baka ganin inuwar mu duhu ne hmm. to shi manzo Allah a cikin duhu ake ganin inuwarsa in ya shigo wuri mai duhu hmm. sai ka kaga inuwarsa haske ce amma a cikin haske ba za ka ga inuwar shi ba saboda ya fi ta haske amma idan ya shiga duhu hmm. to sai ka ga inuwarsa ya ba da haske sai da Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa na sha zira zaren allura a cikin ramin allurar da hasken fuskan manzan Allah sallallahu alaihi akwai lokacin da tana dinki sai fitilar ta mutu sukan yi dinki suna dinki warai kuwa ah to manzan Allah sallallahu alaihi da kansa ma yana yin dinkin idan rigarsa ta yage da hannunsa yake dinkewa idan takalminsa ya tsinke kaga dai shine shugaban duniya da lahira sallallahu alaihi wa sallama amma idan rigarsa ta yage da hannunsa yake dinkewa idan takalminsa ya tsinke da hannunsa yake ɗinkewa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukan abu da hannunsa ya shiga kasuwa ya siya abu kuma ya riko da hannun shi idan wani zai karba masa ya ah, me abu shi kamata ya rike kayan shi kuma bai da girman kai zarra zarrati idan za a yi tafiya idan su uku ne sai ya shiga tsakiya sai ya ce kai dawo nan dama kai kuma dawo nan shi yana tsakiya ana tafiya shi ba zai shiga gaba ba ba zai shiga gaba ba idan ana da yawa sai ce duk wuce gaba shi yana baya sai kora sabon gaba abubakar yana damansa umaru yana hagunsa sallallahu alaihi wasallam shi kuma mala'iku suna take mishi baya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tafiya irin ta isa ko taɗama sannan tafiyarsa cikin ladabi idan yana tafiya za ka ɗauka ruwa ne ke gangarwa daga kan tudu tafiyan manzo Allah sallallahu alaihi yana rangaji dama da hagu yadda ka san an koro ruwa yana tahowa daga kan tudu sallallahu alaihi wasallam kuma idan yana tafiya takallu'i yake yi wato ma'anan takallu'i tafiya irin ta namiji cikakke mai lafiya ba mara lafiya ba kuma tafiya irin ta namiji ba mace ba ba kuma irin tafiyar 'yan daudu ba tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ce irin ta sadauki jarumi namiji lafiyayye yana ɗaga kafa da ƙarfi yana ajiyewa da ƙarfi yana ɗaga da ƙarfi yana ajiyewa da ƙarfi haka yake tafiya sallallahu alaihi wasallam baya ba za ka ga alamar rashin lafiya tare da shi sannan sawu sawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato tafin kafarsa babu rami kamar irin namu kwaloko ba akwai kwaloko ba eh, yanzu idan aka aka yi ruwan sama mhm. in ka taka kasa mhm. ai za a ga sawunka za a ga sawun rabi rabi da rabi ba za ka ga sawunka sosai ba saboda kafar mhm. a cikin tafin kafa akwai kwaloko akwai rami na annabi da wannan shi tafin kafarsa haka take smooth kuma tana da faɗi idan ka ga tafin kafan manzo Allah shi kadai zaka ce tafin kafa mutum biyu ne kuma idan yana tafiya a guje ake bin shi kuma shi ba sauri ba sauri yake ba wallahi ba sauri yake ba a hankali yake tafiya a hankali cikin natsuwa kuma baya wage wage nan nabi yana tafiya baya wage wage zaka iya zuwa wurin sa sallallahu alaihi wasallama ku yi hira awa ɗaya awa biyu awa uku amma bai san kalar rigar da kasa ba ba abin da ya dame da rigar ka ballantana bayan kun gama fira ya roƙe ka cewa ka kama irin yadin manzo Allah bai wannan kwata-kwata duniya ba ta gabansa misƙala zarar ba irin rigar da ba zai kyauta da ita ba an taba kawo masa hadiyar riga kudin ta ya kai na raƙuma ya ka inda za a sai da rigar to raƙuma za a siya da kudin ta amma wani balaraban ƙauye gan zai ce amma ya rasu rigar nan ta yi kyauta burge ni hmm. manzo Allah ce jirali ya shiga gida ya je cire ta ya ce ga wannan na baka saboda Allah ya tafi da ita to tafin kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da girma kwarai tana da girma kwarai kuma idan ya taka kasa ba a ganin sawunsa amma ba za a ga sawunsa ba amma idan ya taka dutse sai ka ga sawunsa in ka ga annabi eh, sallallahu an ga sawunsa hmm. to yana tafiya tare da wani ne to sai a ga sawun wancan amma manzo Allah ba abin sawunsa dan ƙasa ba ta ƙasa haɗe sawunsa take ka san ƙasa da sama duka san shi suke gabas da yamma sansa suke kudu da arewa sansa suke duwatsu wallahi sansa suke to hazal kauni tadri muhammadan mu kadai ne fa mutane da aljin ko da ke mu mun gode wa Allah da muke san shi amma wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka kasa yana dagawa kamun ya taka gaba za ka zo ka ga kasan ta haɗe sau ta lashe yana sake taka haka nan kuma abin da ya fito daga jikinsa manzala ba zai taba kewayawa ban ɗaki ba mhm. ka bi shi sannan ka ga wani abu ƙasa ce take buɗe bakinta sai ta haɗe tana gode wa Allah kuma komai nashi ƙamshi ne kuma sannan duk abin da yake fita a jikinmu na kazanta hmm. na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. tsarki ne hmm. kaga jininsa tsarki ne a bawalinsa tsarki ne ba na jasa ba ne haka nan gashinsa ai an sha bawalinsa kuma an sha jininsa abdullahi dan zubairu ya sha jininsa sannan baraka bintu yasar ta sha bawalinsa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce masa ya je ka samu wuri mai kyau mai tsafta ka tona ka zuba wannan jinin nan yanzu idan annabi ya san jininsa ba mai tsarki ba ne menene na ce a samu wuri mai kyau kai yanzu idan aka yi maka kaho ko wani abu na jinin ka yau ina ronka da wani wuri mm. mai kyau kazanta ta fita kawai aje a zuba ta kazanta amma annabi ya san sallallahu alaihi wasallam komai nashi mai tsarki ne saboda aka ce masa a nemi wuri mai kyau mai tsafta aje a zuba shi kuma da ya fita mm-hmm. sai ga ai ba wuri mai kyau da ya kai cikinsa eh. sai ya shanye ya dawo manzo Allah ya tambaye shi to ka san annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana sanar da shi sai ya ce masa in ce ne ba shanyewa kai ba ya ce wallahi shanyewa ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wailul laka minan nas wa wailul lin nas mink ka shiga uku da mutane mutane su ma sun shiga uku da kai amma annabi bai ce masa wato jarumtakar Abdullahi dan Zubairu mm. da abubuwan da yayi a rayuwarsa in ya rike makami ana yaƙi abin ba dama to sannan shi kuma ya haɗu da makiya sosai saboda wannan jini na annabi da ke jikin yasa kaga ahlul baiti sun fi kowa haduwa da makiya saboda jinin annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ya sauka to dole kiyayya ta yawa amma kuma rinjaye yana wurin su ina ne khatimin annabi ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hmm. yana kafadar sa to na'am sallallahu alaihi wasallam hmm. shi wannan hatimi hmm. akwai wato a ah, ah, salmanul farisi Allah ya kara mar yadda ya ce shi tun a cikin addinin kiristanci ya san cewa annabi yana da hatimin annabta ka san shi ya yi addinai da dama farkon addinin da ya fara yi addinin wato maguzanci ne addinin majusanci don babansa babba ne a cikin addinin maguzanci ko baban yana san shi baya barin shi ya fita saboda shi ke taimaka masa ran da ba zai samu zuwa wurin bauta ba to salmanu ke zuwa to garin haka wata rana baban bai da lafiya ya tura shi shi kuma ya fita sai je iske kiristoci hmm. suna bautan su da ya shiga sai ga bautar kiristoci ta fita su tsarki to sai ya tsaya a wurin har yamma hmm. da ya dawo baban ya tambaye shi sai ya gaya masa sai baban ya ji tsoro hmm. kar ya je ya koma addinin kiristanci to daga nan sai baban ya sa aka kulle shi bai barin sai ya fita ashe shi kuma ya nemi idan za su tafi sham su yi masa magana zai bi su to ana nan hmm. tafiya ta kama su aka sanar da salmanu hmm. sai salmanu ya yi kokari hmm. ya kwance wannan dauri sai ya bi su to haka dai ya yi shi shiga addinai har allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shi madina ran da ya haɗu da manzo allah sallallahu alaihi sai da ya masa jarabawa an ce manzo allah bai cin sadaka hadiya yake ci da ya kawo masa dabino sai ce ga sadaka mhm. sai manzo allah ya ce wa sahabbai bismillah ku ci shi bai ci ba sai ce to ga daya washe gari sake kawo masa dabino sai ce masa ga hadiya sai manzo Allah ce ku bani ruwa in wanke hannu aka ba shi ruwa ya wanke hannu ya dauka ya ci sai ya ce sahabbai bismillah hmm. to sannan an wani sahabi ya rasu an zo makabarta manzo Allah yana ya zo shi ma makabartar yana zaune sai salmanu ya zo yana kewaye manzan Allah haka yana dan leƙawa hmm. manzan Allah ya yafa bargo to yana so ya ga wannan da manzo Allah ya ga salmani yana wannan sai ya kwance mayafin oh. sai salmani ya rugu a guje ya zo ya rungumi hatim ya sa baki yana sumbanta sai manzo Allah ya ce me ya labarin ka mm-hmm. shine ke gaya masa ai gashi a cikin addinin wanda na baro mm. an gaya mun akwai hatimin annabta mm. a ka mm. sallallahu alaihi wasallam to masu kallon mu tare da sauraron mu kun ah, ji ah, siffofi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama amma daga cikin wadansu halaye nashi wanda ya rayuwa tare da sahabbansa da matansa da kuma yansa da jama'a ma duniya baki da yadda ya karbe su musamman a cikin irin wannan rana ta sha biyu ga watan rabi awar rana da aka haifi annabi sallallahu alaihi sallama. wanda wannan shiri ne na musamman aka shirya domin tunawa da rana da aka haifi annabi sallallahu alaihi sallama kuma bakon namu shine sheikh ibrahim mansur imam wanda muka tattauna da shi akan wa'annan siffofi na annabi sallallahu alaihi sallama da suka sha bamban da dukkanin wata a sufa na wani halitta a duniya da lahira baki daya muna godiya kwarai da gaske shek ibrahim mansur imam da kasancewa tare da mu a cikin wannan mazauni da aka yi domin tunawa ran da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam muna godiya kwarai Allah mai da ku gida lafiya baki daya gina masha Allah to alhamdulillah Allah mai mai ta amin amin amin amin amin amin da masha Allah da lafiya a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo ƙarshe ni dahiru ahmad da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai Allah ya sake haɗa mu wani lokaci assalamu alaikum wa alaikum assalam